sashen wasu na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma si Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa Najeriya na noma ton miliyan biyu na albasa duk shekara amma masu dako na shekara cikin takaici. Faɗin ke barakar a dinga kai albasan nan kudu a wata abata ta nan saboda in aka bar ta nan taimaniya wata lalacewa take. Nijar ta dukufa don shimfiɗa bututun mai daga jihar Difa zuwa jamhuriyar Benin. Kenan duk abin da za a yi a bikin mutanen nan shawara a sa su gaba ku dai wakilai na. matasa a apc sun yi yunkuro don samun gurabe a madakun iko da suka shafi matasa canjin da suke so ba zai samu ba sai lalle in an ba su dama sun shiga cikin wannan hidima din to shine za su taimaki kansu da kansu yau laraba aisha mu'azu tana tafi da shirin ciwon ya mace za mu kammala da sharhin jaridun jamhuriyar kamaru farko a dakaci labarun duniya daga washington dc Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Jama'a a Washington da Beijing sun faɗa a jiya talata cewa taron koli tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping an faɗa wa juna gaskiya kana zai taimaka wuri inganta dangantakarsu da ta yi tsami akan batutuwa masu muhimmanci ga duniya. Shugabannin biyu da suka taɓa ganawa da juna fuska da fuska a lokacin da dukkaninsu ke mataimakan shugaban ƙasa. sun gudanar da taronsu na farko ta yanar gizo a matsayinsu na shugaban kasa da yammacin ranar litinin inda suka ci gaba da tattaunawa sa'o'i uku da rabi akan lokacin da aka shirya na yin taron lamarin da ya ba su damar tattaunawa akan batutuwa kamar batun take haƙƙin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma tattaunawa akan matsayin taiwan Biden ya ce Amurka za ta ci gaba da kare muradunta da kimantawa tare da kawayenta da abokan aiki domin tabbatar da sharuɗan karni na 21 sun inganta harkokin ƙasa da ƙasa na 'yanci da fayyacewa da kuma adalci a cewar wata sanarwar fadar White House da yammacin jiya talata. A jiya talatan kuma kamfanin dillancin labaran China na Shinwa ya kira taron da na faɗin gaskiya bisa tsari kana mai yawan amfani. ya kuma ce bangarorin biyu sun amince su tuntuɓi juna a fannoni daban-daban kana su inganta dangantakar china da amurka a jiya talata rundunar ƙasar poland akan iyakarta da belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa a kan bakin haure da suke jifarsa da duwatsu yayin da wasu ke zargin hukumomin belarus din da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaki da wasu makamai lamarin ya kara azarar da rikici da ke faruwa a iyakar gabashin kungiyar tarayyar turai inda kasashen yamma ke zargin shugaba lukashenko da yin amfani da bakin hauren a matsayin makami na kawo tashin hankali a kungiyar mai kasashe 27 domin ramuwar gayya ga takokuman da aka dora wa gwamnatinsa mai mulkin kama karya belarus ta musunta ita ce ta shirya wannan abu hukumar askarawan kan iyaka na poland ta ɗora hoton bidiyo a kan shafinta na twitter tana nuna yadda take fetsa ruwan zafi a kan gungun bakin haure kan iyakar da suke jifa da duwatsu kana ma'aikatan tsaro ta ce an kuma yi amfani da barkonon tsohuwa akan maharan hukumomin poland sun ce rundunarsu tara sun ji rauni da suka hada da 'yan sanda bakwai da soja guda da kuma mace guda a askarawan kan iyakar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya talata 'yan sandan uganda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kai tagwayin hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin kasar kampala da majalisar dokoki fararen hula uku aka kashe kana aka jikata mutum talatin da uku a cikin halin yan kunar bakin wake sun tada wasu abubuwan fashewa da misalin karfe goma da minti uku na safe da kuma karfe goma da minti shida na safe da yake jawabi ga manema labarai kakakin 'yan sanda fred enanga ya ce wani mahali guda shine ya fara kai harin a shinge 'yan sanda a birnin kamfala kana ya ce hari na biyun wasu mutane biyu ne suka kai akan hanyar majalisar dokokin kasar 'yan sanda suna zargin kungiyar 'yan tawayin allied democratic forces da kai waɗannan hare-haren Inanga ya ce bayanan sirri da suka tattara na nuna kungiyar ta'addancin cikin gida ce ta kai hare-haren. Amurka ta sanar da aka kakaba takunkumai kan wasu manyan jami'an sojan Cambodia biyu a makon da ya gabata. Lamarin da ya haifar da sukar lamiri a Phnom Penh tare da kare tankiya da ke da alaka da aikin ci gaba da kasar China ta yi a kusa da sansanin sojan ruwa na Rim mai muhimmanci. A wata sanarwa game da wannan shawara, amurka ta ambato takamammen batun cin hanci da rashawa da ke da alaka da tungar sojan ruwa wanda ya zama inda ake gwabza rikicin siyasa tsakanin manyan kasashe masu tasiri a duniya yayin da amurka take nuna damuwa cewa wurin ka iya zama inda china za ta gudanar da harkokin sojinta takunkuman sun haramta wa mutanen biyu da iyalansu shiga amurka kana an ɗora hannu akan su a cikin ƙasar ciki har da kamfanonin da mutanen biyu ke da manyan kaso da hannun jari a ciki ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce chowfrim da tvn sun aikata cin hanci da rashawa wanda ke zama rashin mutunta bin doka da oda da kuma rage imanin jama'a ga cibiyoyi a ƙarshe iyalan mutane tara ma'aikata 'yan ƙasar somaliya da aka harbe su har lahira yayin da suke aikin sare gandun daji wani aikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyinsa sun yi kira da a gudanar da cikakken bincike kada na gaskiya a wannan abu yaran sun ce an saka 'yan uwansu gudanar da ayyuka tamkar kananan soja amma kuma ba a ba su tsaro sosai ba jami'an tsaro da aka ɗauke su su ba su kariya sun je karin kumallo a daidai lokacin da aka kai harin an yi wa mutanen da aka kashe barazanin kisa a cewar wasu takardu da sashen somaliya da muryar amurka ya gano a cewar shugaban ma'aikatan barazanar kisan na fitowa ne daga wasu da suke ikirarin mayakan alshabab ne ba a mana adalci ba in ji ɗan ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka kashe ya ƙara da cewa suna buƙatar cikakken bincike da kuma lissafi lamarin da ya faru ne a ranar 25 ga watan fabrairu shekarar 2019 yayin da 'yan bindigan da ake zato 'yan ta'addan alshabab ne suka kai wa ma'aikatan hari a lokacin da suke sare gandun daji kan hanyar mogadishu zuwa afgoye kungiyar alshabab tana amfani da dajin tana ɓoye abubuwan fashewa an yi aikin sare dajin ne da zumar yanke itatuwa domin hana alshabab damar ɓoye abubuwan fashewar labarun duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni duk da yadda najeriya ke noma kimanin ton miliyan biyu na albasa duk shekara masu dakon albasar na kokawa kan yadda suke cin karo da kalubale a hada-hadar tasu Wannan na faruwa ne duk da alkawuran da hukumomi ke yi na bin kadunsu. Daga Kano, Baraka Bashir, ta haɗa mana wannan rahoton. Masu dakon albasan dai ko watanni bakwai da suka gabata sun koka ga yadda yawa yawan haraji da ake sanya musu a hanyoyin safarar albasar tasu a yankin kudancin kasar nan ke kawo harkar tasu cikas wanda har ta kai ga gwamnan kogi Yahaya Bello ya sanya baki domin shawo kan matsalar tasu. Ya sun buƙaci ɗauke yawa yawan biyan haraji akai-akai da masu dakon albasa ke yi tare da bukatar a biya musu hakokinsu na kwanakin kwanakin baya da wasu mambobinsu suka rasa rayukansu akan hanya koya al'umma ke kallon yawa yawan karban haraji da ake wa 'yan kasuwa in ana kai ta a can kasuwar ta zai fi tafiya a nan amma ga ce an haɗa an ajiye ta a nan kin gaskiya kasuwar ta ba zai ja sosai ba saboda za ta ɗanyi yawa a nan a zauna da shugabanninmu na nan arewa da na kudanci a game matsala a samu a ɗinke barakar a dinga kai albasan nan kudu a wata bata nan saboda in aka bata nan a wata lalacewa take. comrade muhammad tahir shugaban masu dakon albasa ta kasa shi ma ya koka ga yadda yawan harajin ke ci musu tuwa a kwarya. multiple taxation da kuma neman compensation da muka nema a biya har yanzu ba abin da aka ce mana bayan ya janye a ajin aiki da Yahaya Bello ya shiga tsakanin gwamnan jihar Kogi. Saboda haka muna filin a gwamnati ta yi kokari a cika wayannan alkawura da muka cika. Lokacin da shi a ya Bello shugaban kasa ya turo shi mun janye ne akan sharuɗa guda biyar. Biya mu kudin compensation ta ajin da aka yi al'ummar mu na kone-kone rumfuna da shaguna da kuma kashe mutane mu da kore kayan mu da aka yi. Ko yaya masana a fagen tattalin arziki ke kallon wannan matsala tasu muddin ba a biya musu bukatunsu ba? Abdul Nasir Turawa Yola malami a jami'ar tarayya da ke dutse ya magantu. Yayin da haraji ya yawa yakan cinye ribar su masu kai waɗannan kaya kuma hakan yana kashe karfin su wajen yin noman da kuma wajen kayan can wannan yana da illa sosai domin hakan zai jawo rashin noma kayan gwari yayin da aka ce noman ya yi kasa abin zai shafi tattalin arzikin najeriya kuma zai haifar da rashin aikin yi ya ce yawan karban haraji da ake wa masu dakon albasa yana janyo musu matsala ga harkar kasuwancin nasu hanya daya da za a magance wannan matsaloli shine rage yawan harajin da kuma biya musu bukatu bukatunsu da suka bukata gudun kada su sake komawa yajin aiki baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria jamhuriyar nijar na aikin shimfiɗa bututun man fetur daga jihar difa zuwa jamhuriyar benin tuni kamfanin da ke gudanar da wannan aiki ya shiga tuntubar garuruwan da bututun zai ratsa don samun fahimta daga birnin kwanni haruna mamman bako ya aiko mana rahoton an yi wata ganawa a garin madawa a cikin jihar tawar janguriyar Nijar tsakanin wakilan kamfanin africa oil pipeline wapco niger da hukumomi na bariki da na gargajiya da mai kuma wakilan masu gonakai inda bututun mai da janguriyar Nijar za ta shimfida domin sayar da danyen mai a ƙetare har zuwa ƙasar Bene da ke bakin teku zai ratsa a wannan gundumar magajin garin madawa asuman abdu shine ya soma ɗaukar magana. Wannan dokumen da aka ka ba mu an ka ce ni nazari bisa shi ina fatan kowa ya samu dama daidai gwagwaro ya karanta don mu samu ne ya wanda akwai saboda an ce aiki duk wanda na adam ke yi daga nan sai sarkin gobir tudu madawa alhaji maniru ya yi gargadi ga mutanen da abin ya shafa akwai wakilai duka suna nan kenan wakilai su na masu garuruwa chef de tribu na wa'annan masu gonaki duk abin da za a yi don allah gan su zo su cima mutane albasa da su mutum shi an da gona shi kenan duk abin da za a yi a bidin mutanen nan shawara a sa su gaba ku dai wakilai na wakilcin ku mina na a ku hoke yanda talakanku zai cika cikin hakin shi. Shi ma magatakardan ofishin shugaban gundumar Madawa Mala Abdu Salamu Gado ya nuna su game da wannan taron. Fatima da suka zo aka yi tushe kuma daga gundumar Mora kenan suka suka zo daga yamen ba a an aika mun letter da suka aiko letter suka zo wajen mu suka gaya mana abin da ya kawo su na cikin gundumar magana. Daga bisani na ne mishin ta bakin metro Illu Yusufu jagoran aikin wallafa wannan littafi na wucin gadi game da ka'idodi yarjejeniya da dokokin da ke cikinsa game da shimfiɗa bututun mai. Takardar da muka yi ta farko wadda muka ka'ida cewa da wane da wane da wane su ne bututun man nan ya shafa takardun nan mun ba talakawa su yau da bakwai biyu mun ce kuma su yi nazari su diba in akwai wani wanda aka mance ko wani sunan shi wanda bai huto ba daidai a gyara na ɗaya na biyu kuma in suna da kamar wani kuka ko wani ra'ayi bisa bisa pipeline kin nan doka ce ta ce tilas mu maido musu wannan takardun su gyara su kuma su ba da ra'ayinsu bisa wannan projekin da ake sai dai bayan an amince da wannan kundin ne za a soma maganar cimma yarjejeniyar biyan diya ga masu gonakai kasancewa bututun mai da ƙasar ta Nijar za ta shimfiɗa har zuwa kasar Benin zai ratsa a cikin wuraren su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. matasan jam'iyyar apc mai mulki sun kudiri aniyar tsayin daka don samun damawa da su a madafun iko da suka shafe su kai tsaye daya daga matasan Comrade Zayyano Adamu Mato daga Bauchi ya ce lokaci yayi da matashi zai rike mukaman da suka dace don kare muradun matasan. Mun yi ta fafatawa da faɗi tashi wajen wayar da matasa 'yan uwanmu ganin cewa wannan jam'iyya jam'iyya ce da za ta yi adalci kuma ga shugaba shugaba Muhammad Buhari shugaban kasa mutum ne mai kirki mai adalci wanda an san shi to allah har ya taimake mu muka samu muka yi kokari aka yi cincirin don matasa sosai ba kaɗan ba a arewa maso gabashin najeriya suka zaɓi jam'iyyar apc kuma har yanzu ba ma tunanin za mu samu wata jam'iyya da za ta karɓu a arewa maso gabashin najeriya kamar jam'iyyar apc kasancewarka matashi kuma wanda ya gwagwarmaya a wannan jam'iyyar menene ya kawo waɗannan tunani naka a game da jam'iyyar kana da wani buri ne eh to ina da buri sosai kasancewa na na matashi mun yi tunanin cewa matasa za a ba su dama a dama da su a cikin wannan jam'iyya mai adalci ne saboda shugabanninmu da muke tunani suke sama suna iya kokarin su ganin cewa sun tanadar da wani abu wanda zai taimaki al'umma especially matasa ni a matsayina yanzu wanda na tashi a cikin jam'iyya tun ina karami har na yi wayo a cikinta to a matsayina na matashi na shigo cikin wannan jam'iyya ne saboda dama burina in samu in cikar da burina wato burina shine na farko in ga cewa duk abin da jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu-dumu saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa to amma allah da ikon shi yanzu mun shigo cikin jam'iyya muna yi muna kokari muna faɗi tashi a haka a haka wanda har allah ya kai ni yanzu ni ina da yunkurin neman kujerar national youth leader na ƙasa gaskiya muna neman jam'iyya da ta yi abin da ya dace wanda zai taimake ta wajen ganin an kawo mata massive turnout da ya kunshi matasa especially a arewa maso gabashin najeriya wato north east idan matasan north east sun ga cewa an sa matashi a wannan kujera na national youth leader insha Allahu suna da yaƙini da kuma zaton cewa zai taimake su wajen gudanar da ayyuka da kuma taimakon su wajen kai kukansu sama saboda sau da yawa za ka ga kujerar national youth leader ana ɗauko ɗan shekara hamsin hamsin da biyar and above wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa eh, wannan kujera ɗin kujera ne da ya kamata a bada matasa matasa kuma su yi amfani da ita su kawo canjin da suke so saboda canjin da suke so ba zai samu ba sai lalle in an ba su dama sun shiga cikin wannan hidima din to shine za su taimaki kansu da kansu matashin apc daga bauchi zayyano adamu mato a zanta wasa da madina dauda kada sha'afa murar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau tsakalar shirin ciwon ya mace ya karkata akan irin gudunmawar da wasu mutane suke bayarwa a cikin al'ummar mu domin ganin cewa rayuwar al'umma ta inganta. A dalilin haka muka karbi bakoncin Dr. Theresa Obudu, Hajiya Fauziya D. Suleiman da Malam Sa'idu Samba Kaftan. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Fauziya ko za ki mana tsokaci a game da aikin sa kan da kike yi? To aikin da nake yi na sa kai shine aiki da muke na kungiyar mutakar Etifal Ethical Benefit Foundation wanda aiki ne muka kirkire shi abun kamar da wasa a kafafen sada zumunta na social media kuma alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji Allah ya amshi abun yanzu haka muna samun taimako daga ko ina cikin fadar kasar nan ko in ce daga ko ina ma a duniya akan iya tura mana taimako. Dr. Theresa Greki. Ni professional accountant ne and um, da nake yanzu financial and training consultant ne ne. Ni ne na represent My Vision International a Africa. A Nigeria na office ɗinsu yake. So na representing ɗinsu a Nigeria. Barin fahimci My Vision. Arika suna yi mu financial consultant and investment. Wato kuna ba da shawarwari akan mm-hmm. uh, tattalin arziki da kuma zuba jari. To ina ga aikin sa kai da kike ne taimakon mata. Ni mace ce, ma in mace a gida ya gan yaran ba su ci abinci ba, ba zai ji daɗi ba. Shi sa zaki ga sun mata suna shan wuya. Ba wannan da kuɗin ba fa, ina da abinci yanzu na ga wanda ba shi da abinci zan ɗauka na ma ba mutum. Saboda na san ina da aiki da zan iya siya wani, wani ba su da kuɗin, ba su ma san wurin da za su su eh, samu kuɗi masu siya abinci da za su ci na ga waɗansu mata suna ɗan shawo ya mijinsu ma ba su da shi falanto suna da shi ba su so su ba su irin mata nan na tarawa na ta taimako wanda su ba su iya biya school na makarantar yaran kaɗan da muna da shi mu iya biya school fees na yaran nan abinci ma mu samu mu ba su waɗansu mata zan kwashe sun je kasuwa da kaina sai sai musu abinci da za su ci kamar mako biyu haka na yi na tattara matan nan waɗansu kamar na aiki an biya ni kuɗi sosai na iya samu 'yan mata kamar goma an ba su 100,000 kuma wani mata ta soya kosa ta gina gida gare ka malam abubakar wannan gidauniya namu a aikin mu da aka samu da shi shine wajen tallafa ma yara sashen ilimi da lafiya kaucin yara da kuma nau'in bautar da yara so wannan sannan mun kasa yaran mu kashi uku a cikin wannan kungiyar ah, shi ne muna da marayu sannan muna da sa galiu sai muna yaran da suka fice a makaranta ba su karasa ba aikace aikacen mu a cikin wannan kungiya ko su ne kuma sa yara a makaranta ko tallafa musu daidai iya karfin mu mhm. sama musu duk abin da sai material abubuwan da ya dace na zuwa makaranta da littafi na makaranta eh, eh sannan sai kuma ƙara ƙarin gwiwa ma yara lokacin karatu mhm. sai muka ziyarci makaranta lokacin suke makaranta mu kai musu abubuwan hasafi abinci abin sha haka domin ƙara musu ƙwarin gwiwa mu duk yaron da ka bashi kyau wuta gobe ma zai tunani zai samu zai ba shi kwarin gwiwan zuwa makaranta sai sai kuma wayar da kan al'umma a bayyane. To Hajiya Fauziya menene menene makasudin fara wannan aiki na sa kai? Na fara wannan aiki na sa kai na taimakon al'umma ne kusan shekaru biyar baya zan iya cewa lokacin da muka ga wani mara lafiya a kafafen sada zumunta na Facebook akwai wani mara lafiya da aka yi postin wani matashi mai suna na dan unguwar ne fage ana neman mai kuɗi da za a mai aiki na wankin koda wanda suke kira dialysis to a lokacin an rasa kuɗin da za a mai wannan aiki kuma yaran matashi ne lokacin shekarunsa ba su sha bakwai zuwa ashirin ba saboda haka wannan abu ya matukar ta mana da hankali wanda yasa na fito kafafen sada zumunta na ina wa mutane ne kamar guri zan ce akan cewa a ce a garin Kano amma an kasa taimakawa matashi da za a mai aiki kuma matashi an ce mahaddacin alkur'ani ne sannan yana limanci kuma gashi yaro na ce a ce abin kunya ya kare a jihar mu ta Kano in dai ba a taimaka wani yaro ba to nan da ne mutane suka fara tambaya cewa a ina yake me ya same shi kaza kaza a lokacin har mai martaba sarkin Kano na sha hudu Sunusi Lami da Sunusi ya yi magana shi ma ya taimaka mai wanda muka dauki wannan matashi muka kai shi asibiti ko in ce a asibiti yake aka je aka taimaka mai asibiti yankin nasarawa aka yi kokarin ma a fita da shi waje amma dai allah bai yi ba tun daga wannan lokaci sai mutane suka fara roko na ganin cewa wancan abin an yi shi an samu nasara kan cewa da allah su ma suna so a taimaka musu to alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji muka samu da abin ya amsu tun muna yin shi haka akan pejin mu na social media har kuma muka mai da abin ya zama cewa muna yin shi a kungiyanci wanda muka yi kungiyar rajista wanda muka samu ta suna creative Infinity Foundation. To Dr. teresa wace rawa warewarki a matsayin masaniyar arzikin ƙasa yake takawa wajen inganta wannan aikin sa kai kamar ni a financial consultant i have to see abin da zaki da kuɗin maki samu riba kaɗan kaɗan zaki ga business din ya tashi gobe ki zaki iya mai kai wani kuma wanda ba su da some that cannot have the initiative of their own basirar mm-hmm. zaki iya ke zan iya kira dan su soya musu abin da za su yi zan iya ba da kuɗi fara kaɗan kaɗan ba zan iya ba kamar wannan shekara zan so gama yanzu zan ɗasa latest a zan kamfani a ce ah, aikin gwamnati ne su nema kuɗi su ba wa mutane ne shi su gwamnati ne kan mu ce mu ba gwamnati ba wa zai taimake juna mm. the little one you have karamin da kina da kana da shi ka dan taimaka wanda ba shi da shi a ga shi gwamnati na sai change da za mu ce change change din will not begin from with from you hajiya fauziya eh, kasancewa ta marubuciya taimaka kwarai da gaske gurin kara asasa wannan al'amari domin sanin da mutane suka mana harka ta rubutu yau da gobe shi yasa lokacin da muka fara wannan aiki kowa ya ce fauziya di marubuciya zalisan marubuciya to sai muka samu cikin hukuncin ubangiji wannan lamari namu ya samu ansuwa alhamdulillah zuwa yanzu dai zamu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko tana kan biya domin taimakon da muka yi ba za mu iya irga adadin mutanen da muka taimaka ba a wannan kungiyar mu kama daga marasa lafiya mabukata marayu ɗalibai 'yan makaranta da dukkanin wani bangarori da ake fama da matsaloli mun shiga mun taimaka taimakon namu ya yi faɗin da ba za mu iya za mu iya sama da mutum dubu sun amfana da amfani na zahiri ba na baɗi ne ba wanda wasu an gina musu gidaje wasu an samar musu makaranta wasu kuma an tallafa rayuwarsu ta harkar jari musamman mata wasu matasa an samar musu training koyon sana'o'i na hannu musamman na zamani irin harkar sola da sauransu. Dokta ya zuwa yanzu mata nawa kika taimakawa? Muna da up to 100 women nan. Muna da about 5 coordinators. Muna kiran su My Vision Women. So su wa'annan matan kin same su ne daga matan da kike taimakawa? Eh, da na tara sai na ga waɗansu da suna da quality. of leadership amongst them da kristoci da musulmi saboda ni an haife ni a kaduna ina yin auna um, aiki a wurin ne na zauna na yi makaranta a arewa ni maza ma a kira ni wadan arewa ne amma ni ibo ce mana sa'idu marasa galihun nan da kake nufi a yaran da iyayensu ba su da karfi ne kawai ko kuma kamar ka ce kuna zagayawa kuma kuna taimakawa yara da suke yawo akan titi haka wanda suka baro gida ko dai makamantansu eh so uh, yaran sun kasa kashe biyu uh, marasa galihun na farko akwai wa'inda marayu ne bayan suna cikin maraici sai su dawo marasa galiba abinda nake nufi a nan shine za a ga yaro ya rasa mahaifinsa to ba dangin iyaye ko kuma su dangin ba su da karfi to daga maraici sai zama mara galihu sai fara yawo kuma tsance-tsancen ah, ah, karafuna zuwa gidajen karfe ko gwangwanin mantila sai su dawo ko dan gidan bola haka na saboda rashin galihu sannan kuma akwai ibtila'in da ya same mu arewacin najeriya tsawon shekara goma sha biyu yanzu wanda wasu masu gata ne wasu masu 'yan gata ne amma wannan abu mai da su marasa gata sai suka dawo marasa galiwu to ire-iren wa'innan sai suka haɗu suka biyu ah, ga rashin iyaye ga rashin zaman lafiya sai ya haɗu ya zama musu ga maraici ga rashin galiu to su ne mafiyansu za gansu suna akan ɗebo su daga arewa wasu sukan kawo su domin su ba da hayan su a yi bara da su to ire-iren su yaran sun taso dama da iyayensu sun fara ɗan karatu sai wannan ibtila'in ya same su to suna da bakin cikin karatun daga sun zo sun ga irin wannan abu sai sun ga sa rai a taimake su su karatu to ire iren waɗannan yaran muka same su muna iya kokarin mu mu zo mu haɗa kai wani lokaci da sarakuna ko kuma hakimai na garurukan da suka fito ko kuma mu mu sa su da hannun mu duk da dibamu mu da gidan marayu muna ta kokarin yan damuna da gidan ne akwai yaran da in ka zo za mu zai zama to cewa sana hannun mu su ci gaba da karatun amma tun da bamu da shi har yanzu muka yi kokari mu haɗa kai da gwamnati da kuma ƙauye dole sai mun san garin da suka fito a yadda za mu mai da su mu ci gaba da biyan kuɗin makarantar domin su samu ingantaccen rayuwa. To mai sauraro gashi mun koro bayanai sai dai kuma lokaci ya cin mana amma zuwa makon gobe idan aka kasance da mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu ake cewa wani lafiya. Awwal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Kamaru. mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Afrin Media an da tafi mai da hankalinta a wannan makon kan yadda 'yan bindiga masu fafutukan kirkiro ƙasar su ta ƙashin kansu mai suna Ambazonia wadda suke neman ɓallewa daga gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru sun yi wa dakarun tsaron ƙasar harin kwantan bauna an da suka hallaka zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru guda takwas a sashin da ake amfani da yaren Ingilishin sarauniyar ingila sai kuma jaridar ecohosan ce an da ita kuma ta yi duba kan irin yadda hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru za ta fara wani kamfani na gida zuwa gida unguwanni zuwa unguwanni da gulaben ibada don yi wa al'umman kasar jamhuriyar kamaru bayani kan allurar rigakafi wata ce ya cancanta a yi a duk faɗin kasar ta kamaru kasancewar cutar covid-19 ko kuma coronavirus tana ci gaba da yaduwa a faɗin kasar baki ɗaya za a fara gudanar da allurar rigakafin ne da kuma kamfen ɗin ranar bakwai ga watan nuwamba shekarar 2021 wani sanarwar da ta fito ne daga ofishin ministan lafiyar kasar jamhuriyar jiya kamaru musta manuta malashi jaridar luwadi sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda alewacin kasar jamhuriyar kamaru take rasa manyan jagorinta a wannan makon an da farkon shugaban karamar hukumar garwa mamadu bako da kuma jihar umaru jam yaya suka koma ga allah ta'ala bayan sun yi fama da rashin lafiya jaridar ta ce arewacin kasar sun yi asarar mazajen jiya kuma masu fada a ji a arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar mitasiyon kuma ta ce wani jandarma a birnin baminda bangaren da ake hama da takardama ya buɗe wa wata yarinya a garin na da wuta an da nan take kice gagarin ku sai dai jaridar ta ce irin wannan itila'in da yana faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ta kamaru take kokari matuƙa gaya ta ga cewar ta kawo zaman lafiya a bangaren na 'yan awaren ƙasar kamaru jaridar bangare kamarun tribune kuma ta leƙa mana manyan kasuwannin ƙasar jamhuriyar kamaru ne an da ta hango yanda kayayyakin masarufi farashin su yake tashin gauran zabi kuma gwamnatin kamaru da kuma ƙungiyoyin fararen hula sun janye bakin su sun yi gum yan kasuwan suna cin gashin su babu babbaka a faɗin ƙasar baki ɗaya za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar politik an da ita kuma ta ce ƙasar burtaniya ta yaba wa gwamnatin ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru wajen hoɓɓasan da take yi musamman ma na kawo zaman lafiya a sashen da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru wasu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikin ma washington dc za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni nasiru adamu kaya da na jagoranci shirin ke cewa bisala.